gwamnonin arewa waɗanda sun ka taso suna hada da masu addini limami in yayi sallar juma'a a kama shi a walakanta shi malami in ya hada ma manyan banza gaskiya maimakon a hada shi da malamai sai a kama shi kuna jin abin da ya faru ga babban malamin musulunci malam Bello Aliyu ya bu hafizahullah wannan malamin laifin malam dalle yabo ya ce duk wanda ya hana sallah Allah ya kare shi yana da wani lahi ko bayan wannan yana da wani lahi baya da wani lahi in ba wannan magana ba ya ce duk wanda ya ruhe masallaci ya ce ka ai sallah Allah ya kare shi an ka samu shegen tsuntsu Kaduna yayi tab shi muna roƙon Allah ya Allah wani ɗancin jahin tsuntsu ya kama bello ya bu ya Allah ka kama shi inda ba a tsammani ya Allah ka kare shi inda ba a tsammani ya Allah ka mai sai habaru kana ya Allah duk gwamnan da adda irin manufaci Allah ha kare shi ya ku al'umma musulmi wannan ɗan tsuntsu na Kaduna yawa musulunci ta'addanci ɗan boko aqida na ya kamata mu sani cewa mu za mu yi wani abu daga cikin abin da za mu fara mu kai goshi ga ƙasa mu adda hannu wurin kama malam bello yabo in kaki gare Allah ya keci kakin in rawani gare Allah ya keci rawanin saboda akwai wasu manyan banza da suke son su yi amfani da wannan dama su mai mu wawaye sai su ce mu mun ka zo mun ka an so shi wallahi muna ganin ku Allah ya faɗa muna yadda makirai suke makirci tsakanin ku da Allah wannan malamin maganganun da yayi in ana jin ba su yi ba waɗannan masu ƙaryar sakiya da aka duna ba da su a a hada shi ba sai a kira wani su zama da shi amma su kuma suna ƙarya ba su iya komi sai huda sun tunzura kan gamunan da wani dan waziha shi ma sakwato ina da shi ko ba da shi da dan waziha sakwato shi ma ya samu masu ji gaba muna roƙon Allah yadda ya samu masu ji gaba Allah shi ba muna roƙon Allah kamar sai khabaru kana ya Allah hana mulki ko na cikin gida ne Allah yadda kake kare wanda duk ya taso masu addini Allah ha kare shi duk makirci makircin da aka yi kar raba ɗayan biyu abinda kun ka ga an wa malam Bello ya bu target na gwamnonin arewacin Najeriya kansu da yadda kun ka ga an yi mai duk wani malami da adda wannan fahimta haka za a yi mai jama'a za mu sa idanu mu kyale a halaka mu malamai don haka mu muna kira ga aiji ƙasa wallahi shi hankali kan malam bello ya ya samu matsala hannu nai wallahi wada da masu addini akwai matsala mu ba mu yadda ba ba mu amince ba mutanen da sun kaɗauke shi wallahi ba mu yadda da gaske su ba wallahi in ya dawo janna har bayan shekara ɗaya ɗaya har shekara biyar in mun kaga wani abu ya taso wallahi ba irin waggar rashin lahiya ta da an ka saba gani ba ana ba mutum fozin ana ba mutum fozin ko ba a bashi ana ba mutum fozin ko ba a bashi ana bashi sai bayan watanni shi aiki ko bai yi don haka ya ku al'umma idanun mu buɗe alƙawali matsayi na mu wallahi duk wanda ya kashe mu na mali ko bi matsayi ne sai mun kai shi duk wanda abin da sani da ta kayan mu wa in aqabtum fa aqibu wa in aqabtum fa فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به Allah maɗaukaka ce in an ka afka muku ku afka gwargwadun yadda an ka afka muku don haka muna jan kunne ma'aikatan tsaro ku yi hankali ba yaren gwamnoni kuke ba ya kamata ku sani cewa duk wani hadari da ake son a jawo yanzu ku ba muna cikin bala'i na kinnafa muna cikin bala'i na yan ta'adda muna cikin bala'i na yan ta'adda ko haram ga sunan su muna alaka kai yanzu kuke son ku takar wani sabon bala'i in ba shi ba in malami yayi magana me ya kamata a kawo malamai su zauna da shi su tattauna da shi inda bai da dalili sai a gwada ma mutane bai da dalili amma wallahi hanya ta kamu ba hanya ce mai kyau ba don shi nake ba gwamnatin jihar Sokoto shawara kahin ta fara kama malam Musa Ayuba Lukuwa to ta hidda ta gina gidajen yari saboda wallahi gidajen yarin da aka gare ta ba su isa mu 23 local government ko ina muna da mutane na wallahi ba za mu zauna ba kama malam Musa Lukuwa wallahi